alhamdulillah muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana irin wannan rana mai sirri mai albarka yau muna ranar juma'a 26 ga watan zulhijja hijira annabi alaihi salatu wassalam shekara ta 1444 bayan hijirarsa alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wacce ta yi daidai da goma sha hudu ga watan bakwai na miladiya dubu biyu da ashirin da uku a cikin waɗannan littattafai da muke dubawa ɗaya daga cikinsu a kowane irin sati ko dai littafin attajir jami'u lil usuli fi hadisa rasuli ko kuma wannan littafi da za mu tashi a cikinsu a yau littafin nan na sira ta na rasulullah annur laqib ah, muna cikin wannan littafi na annur laqib ah, za mu tashi cikin shafi na ɗari da ashirin da takwas har yanzu ne muna cikin shekara ta biyar da hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita sira ta annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin ta dukkanin tsarin rayuwar ɗan adam yake musulmi ba shi da wani abun duba abin da zai zama masa madubi irin rayuwar manzan Allah domin a ciki hikimomi suka tabbata a cikin shekarar nan ta biyar da hijirar manzan Allah muna cikin wannan kissa ta wannan yaƙi na wata al'azab ko wata khandaq kamar yadda karatu ya cin mana a lokacin da darasi ya gabata lokacin kasancewar su shawa da gayyarsu ta gadafa da kuma wasu daga cikin yahudawan madina suna nufin siyaƙi manzan Allah suka tau a sallallahu alaihi salama kamar yadda karatu ya gabata cewa a shawarar Salman al-Farisi Allah ya sa an haka gwalalo an kewaye madina ko da larabawa suka zo suka ga wannan dabarar ba irin ta larabawa ba ce shawara ce wadda manzo Allah ya amfani da ita kuma waɗannan kafirai sun kewaye madina sati biyu ko sati uku ba kaɗan kwana goma sha biyar zuwa kwana ashirin ah, sai wani wanda ake kiransa Amurdan dan wuddi kamar yadda muka karanta amur dan abdu wuddi shine ya ko ciki ya nemi wanda za su fafata idan ba a manta ba sai na ali ya tare shi kuma sai na ali karam Allah waje Allah ya bashi nasara wannan idan ba a manta ba a daidai nan muka kwana yadda yake mun duba wani abu daga cikin ɗarafin tafsirin wannan sura ta suratul ahzab mun kawo ayoyi saboda haka a cikin wannan yaki kamar yadda shi ne littafin ya kawo a nan yake cewa an harbi sa'adu dan ma'azu sahabin manzan Allah Allah ya ƙara yadda a gare shi an harbi sa'adu dan ma'azu da kibiya wacce ta wato yanke jijiyar sangalin hannunsa daga nan sai wato musanyar harbe-harbe ta kasance tsakanin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma su waɗannan kafirai da kibiyoyi wuni guda aka yi wuni guda cikakke har sallar wunin wannan rana ta wuce wa sahabban manzan Allah shine yawman kamilan hatta fatatil muslimina salatu zakal yawmi wuni guda kai ana ba ni gishiri ba da ma'ana ana ɗauki ba daɗi tsakanin musulmai da waɗannan kafirai da suka zo don su kawo musulunci A har wannan sallah ta azahar da la'asar ta zamana sahabbai ba su yi ta ba kuma sun rama wannan sallah don an nuna mana ita sallah idan ta wuce ana rama ta ne wa kabauka ba'adu sun rama wannan salloli na yini bayan kura ta lafa ma'ana bayan an samu sauƙa kamar yadda imamun da sai ya roci wannan hadisi da sanadi wanda yake ingantaccen sanadi wanda ya kaji a cikin babin kiran sallah ah, a babi na 21 maganar yin ikama in za a yi sallar da ta wuce in sallar ta wuce ana rama ta wannan hujja ce a kan daga hadisin nan na sa'idul kudri na abi Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce shagala dal mushrikuna yawmal khandaq gushirikai ah, sun shagaltar da mu a ranar handak daga sallar azahar har sai da rana ta bayi wa zalika qabla an yanzila wannan cewar ba yi azahar ba ba yi la'asar ba saboda farmaki da kafirai suke kawowa kafin a saukar da ayar da take magana akan yin sallar salatul kofi sallar nan ta fagen daga to kafin a haka ɗin wannan abu ya abu kuma sun rana shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar a cikin suratul azab wa kafallahu al-mu'minina al Allah ya isar da mu'minai daga wannan yaki fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wannan muna duba sharhin ne sai maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci sayyidina ya tada ya kama da kasallaci azhar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci azhar da shi da sahabbai kamar yadda ake sallatar ta ma'ana idan ta zaman gari ce raka, ma'ana kenan sannan Bilal ya sake ta da iqama aka sallaci la'asar kamar yadda ake sallanta idan raka hudu ce ta cikin zaman gari ko kuma raka'a biyu ta tafiya sannan manzan Allah ya kurci sai na bilalu mai ikama don ka sallaci magarba to a nan ne malamai suke da hujja mai karfi ana bin ka sallah ɗaya biyu har hudu abiyar ba za ka yi tsallake ka je ka tafi ka yi wata ba kuma a nan ne malamai suka fahimci ya halatta ga waɗanda ake musu sallar ka kaba'i idan sallar su iri ɗaya ce in sun zo ramawa su yi sallar kadai a jam'i suna yin azahar kadai. suna yin la'asar kadai. suna yin magarba kadai. kuma a nan ne dai malamai su bai cewar ba daidai ba ne ba halab ba ne wani mutum da yake yin sallar da take ba daidai da sallar wacce wannan da liman yake ba ka zo ka ce kana bayan liman yana yin azahar wai kai kana kudirewa la'asar kake ko kuma yana yin la'asar kai kuma kana kudirewa a baya kana rama azhar saboda anan abinda waɗannan hadisai suka nuna mana annabi sallallahu alaihi wasallama ya sallaci azhar tare da sahabbai kada'i ya sallaci la'asar tare da sahabbai kada'i ya sallaci magariba shi yasa duk mutumin da ya samu gini tun daga foundation ɗin ilimi na fito mu a nan magarib tun daga littafin ahadari malamin ahadari sai da ya kawo wannan mas'ala fasali guda yake cewa fasalin ya jibula gaba ma fi zimmati min salawati haka yace walahin wala hillu tafridu fiha wa man salla kulla yawmin khamsata ayamin falaysa bi mufridin wai qabiha ala nahwi ma fatatuhu in kanar habariyatan qabaha habariyatan wa in kana safariyatan qabaha safariyatan fasalin da dogo ne amma dai abin da malai yake nufi anan cewa wajibi ne ga wanda ya ci bashin Allah a sallah ya rama wajibi ne kuma ya rama sallolin a irin yadda sallolin suka wuce shi idan kada'in da zai yi ta wuce shi ne a mai raka'a hudu yana zaman gida in ya tashi ramawa ne raka'a hudu zai yi ko da ku a lokacin yana tafiya ta yau zai yi mai raka'a biyu ne to amma wacce tsohuwa raka'a hudu zai yi haka idan wacce tsohuwar da zai rama a lokacin yana tafiye-tafiye ne ta wuce shi to a yau ko da ta yau raka'a hudu zai yi a zaman gida to waccan kada'i da zai yi raka'a biyu zai yi har malamin ya faɗa yake cewa jerantawa a tsakanin salloli guda biyu fatartibu bayna hadratayn wa bayna yasir al-fawaid wajibun haka ya faɗa yi jerantawa tsakanin halartattun salloli guda biyu da ‘yan kaɗan waɗanda suka wuce jeranta su a yi ta ɗaya sannan a yi ta biyu sannan a zo a yi ta uku wajibi ne shi ne fatartibu bainar hadira ce ne wa bainar yasir da kawai ita wajibi jerantawa tsakanin ‘yan kaɗan ɗin salloli kamar azahar da la'asar ba kai azar ba kai la'asar ba ko da ka zo ka tara da wasu za su magariba kai sai ka je kayo a zaɓin ka kayi la'asar sannan ka zo ka bi magarba in ka saba haka baka da tufarfa shi ne fatattun wani hajar hajar shi ne bayanar bisir wa'id wajibun ya ce wale shiru arba'u salawatin wa man kana alai arba'u salawatin fa aqallu sallaha qabalal hadirati kuma yace walau haraja waqtuha wannan shine basic din karatu da muka sani tun asali gundarin karatu ko to in mutun ya saba zai je ya dinga samun matsaloli sallar da ta rage min ka zo ke ta yi bata karko domin kayan lallake. domin ya ce fatartibu wajibun jerantawa wajibi ne me yake nufi mutumin da bai yi azahar ba bai yi la'asar ba ga magarba ta zo ya koma ya yi azahar sannan ya yi la'asar sannan ya zo ya magarba a nan annabi alaihi salatu wassalam rayuwarsa muke karantawa wannan salloli sun wuce su manzan Allah basu ba saboda haka a wannan hadisi wanda imamu nasai ya kawo shi a sanadi wanda ya ingantacce cikin wannan shari'a sai yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallata azhar kamar yadda ake yin ta ya sallata al'asr kamar yadda ake yin ta sannan ya umarci Bilal ya iqama da sallar magarba fa sallaha kama kana yusalliha fi waqtiha manzo Allah ya sallaci magarba kamar yadda yake sallata ta lokaci kaga wannan malaman mu sun fahimci karatu abinda suka dora mu gaskiya ne yawa sun fahimci karatu sun fahimci ibada kuma haka al'amarin yake amma idan mutum ya samu wata fatawa an ce a ai idan baka ya zara da la'asar dan ka zo ka tara yi magarba ka kudire liman yana magarba kana kudirewa a zuci a lahar kake wannan kai ka jiyo ba amal bi ma ta ko huwa maqsid kai dai abin da ake nema ka yi aiki da abin da ka sani shine manufa idan aka bace maka ka tsaya inda aka bace ma nan aka fi sani to wannan kenan saboda haka wannan kafirai sun shagaltar da wato sahabban manzala da manzala sallallahu alaihi wasallam waɗannan salloli har ma akwai hadisi da yake cewa sun shagaltar da mu daga sallar tsakiya Allah ya cika kabarrukan su da wuta sai ka bai ce la'asar ma ake nufi a wannan a wannan hadisi shine waje ala alaihi salam ala kandake hirasan manzala sallallahu alaihi wasallam ya sanya waɗannan ramuka da aka sai sanya masu gadi wanda za su tsare ƙofofin da ake tunanin kafirai za a iya shigowa daman da yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tana nuna maka dogaro da Allah a hakika kuma tana tana nuna ma riko da sababi a zahiri tana riko tana nuna ma ka dogara ga Allah duk abin da ya afku daga Allah ne amma kuma tana nuna maka kada ka saki sababi domin riko da sababi shi sa manzo Allah ya ce a haƙa ramun ma kuma riko da sababi shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai gadin dukkanin kafofi da ake tunanin kafirai za su iya shigowa shine abin da shi malamin zai ci gaba da faɗa a nan waje Allah alaihi salam ala Hadake, hurasan ko hurasan masu tsari har kada su mushrikai su kuɗo ta wannan gurin ta cikin dare sai aka sanya masu gadi ɗan dako ne suke jiran wannan gobe tare ku da shi aka saukar wa kullun yusibana illa ma Allahu lana eh shi aka saukar wa da wallahu ya asibuka minan nas amma annabi ya bada aigaji shi yasa hatta ka kulle daki da kwado ko ka kulle abin hawanka ko ka sa security a gidanka ko kamfaninka masu gadi wannan haka musulunci ya ce ai ba za ka ce ai Allah zai kare ba a'a annabi ya fi ka sanin Allah mm. amma yasa masu gadi su kare saboda kada da daddare wasu su kugo ta gurin shi ma manzo Allah sallallahu alaihi da kansa ya je ya tsare wata kofar da ake tunanin kafirai za su iya shigowa tare ku da a lokacin tsantsar sanyi ake yi lokaci ne na tsananin sanyi annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin wannan yaki ne da aka zo fasa wannan wani dutse da ya zo ya rufe yadda za a yi annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya shiga da kansa tare da annabi yana jin yunwa amma yadda ki dutsen duka na farko dutsen ya da gargaje ya sake duka na biyu sake duka na uku haske yana tashi falau falau sahabbai suke gaya manzan Allah da annabi ya ce gogo na suke suka ce sun gani domin annabi ya yi kabbara a dukan dutse na farko da duka na biyu da duka na uku annabi yake ba da labarin ma zai ci garin hira da yaƙi sai manafukai suke cewa yaya mutanen da suke kare garinsu saboda tsoro kuma har wani yana cewa nan gaba ma za su ci nasara to shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan labarin nasara kuma Allah ya tabbatar da nasara din saboda haka shine abin da malai kawo anan yake cewa wa kana alaihi salam yubashiru ashabahu bin nasri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana baiwa sahabbansa da samun nasara wa zafari da samun rabotuwa yana ba su labarin alhairi shine wa'idu Umar khaira yana alƙawarta musu alkhairi a nan gaba amma su munafikai daman suna kuskus suna ainihin ganin cewa yaya a cikin irin wannan tsoro tun da Allah tabaraka wataala ya kissa da cewa wa zilzilu zilzalan shadidan an girgiza sahabbai girgizawa mai tsanani shi shine ga munafikai suke cewa yaya ma za a ce ana ba ku labarin amma da samun nasara a nan gaba shine amal munafiquna faqad awharu fi hadhihi shidda ma takinnu dama'iruhum hakika a cikin wannan tsananin tsoro sun bayyana abin da zuciyarsu ta koye na munafunci hatta qalu har sai da suka faɗa cewa annabi baya alƙawarta musu komai sai abin da yake saɓanin gaskiya suna ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa hururan suna cewa ai ba abin da Allah ya alkawarta mana ba abin da manzon Allah ya alkawarta mana sai ya abin da suka faɗa kenan sai ya rubi kamar inda Allah tabaraka ta'ala ya kawo wannan a cikin suratul azabi Allah tabaraka wa ta'ala ce wa idh al munafiquna ya rasulullahi da lokacin da munafikai suke faɗa dangane da boran da aka shiga a yakin azab wallazina fi qulubihim maradun da wadanda a cikin zukatansu akwai cuta ta Abin abinda suke cewa ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghururan ba abinda Allah da manzo Allah suke alƙawarta mana sai rudi Allah tabaraka wa ta'ala a cikin aya ta 13 wannan sura yake cewa wa idha qalat ta'ifatun minhum tuna lokacin ma da wasu daga cikin manafikai din ma sun faɗa sun ga sabon annabi cewa ya ahala ya sariba ya ku mutanen garin madina sunanta na asali kenan ai ba ku da wata daraja a yau ba ku da kwanciyar hankali abin da ya kamata ma ku koma gida kawai wasu kuma Allah ta tabaraka wataala ya ce su kai din wa yasta'dhilu fariqun minhum an-nabiyya wasu daga cikin su ma suna neman izinin manzan Allah suna kawo uzurin ƙarya su ce ba su da lafiya ko gidansu babu tanadi suna neman izinin annabi ya kuma biyu ta na aura suna cewa ai gidanmu ba tsari muna jin tsoro Allah ya ce wa ma hiya bi aurati wallahi babu wata al'aura babu wani tsari da suke jin tsoro in yuriduna illa tarara ba ana abin da suke nufi sai dan su hudu ya rasulullahi so suke su bakka Allah a ayatu kuma jawdi ce walau aka alaihim har su musu ilil fitnata la'atuha da ma za a zo a kawo musu attack a attacking ɗinsu ta wani ƙofa a ce ko su kafirce ko a kashe su su shiga kafirci ko a kashe su Allah ya ce wallahi a lokacin waɗannan munafikai kafirai za su zama eh da sun je wa kafirci amma sun kafirce kuma talabbasu biha illa yasira ai ba za su zauna cikin duniyar ba sai dan kaɗan Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo aya cikin biyar walaqad kanu ahadullah da sun yi wa Allah alkawari ba gudu ba ja da baya ne kabul kafin yakin ya zo lai wallunan adabara cewa ba za su gudu ba shi ko kana ahadu lai masbula alƙawarin Allah abin tambaya ne sai ga shi su suna guduwa suna jin tsoro duk Allah tabaraka ta'ala sai da ya wannan a cikin suratul azab a saboda haka in sahabu sai suka ja da baya inda cikin littafi suna masu cewa inna biyutana aura na khafu an yuhira alaiha al'adu wai suna jin tsoro kada makiya su kawo musu farmaki ta wata goma Allah ya ce wa ma ya bi awa in na illa darara wai saddatul halu bil musulmina hali ya kai hali na tsoro a wannan yaƙi na hazab ga musulmai fa inna hadha al hisara domin wannan tsarewa da aka yi wa musulmai sahabahu hudikun akwai kunci a ciki a bisa talakawa saboda ba shiga ba fita ba sai ba sayarwa an takura su kwana sha biyar ko kwana ashirin an kewaye su ga tsoro ga sanyi ga rashin tanadi wallazi za da shidda abin da ya ƙara tsanani ma alaihim ga su musulmai ma balagahum labari ya zo musu cewa min anna yahuda bani quraiza cewa yahudawan banu ƙuraiza ma allabi ne sake nuna wanda suke zaman lafiya da su wanda suke alkawarin zaman lafiya to su eh, ainihin yahudawan banu ƙuraiza sai sai ga ah, to tun da an zo an tarfa musulmai an tsare su an jefa su cikin garari da tashi hankali yanzu bari su yi aiki da damar su wajen warware ainihin wannan alkawari bari su yi amfani da damar su wasu sai labari ya zo musulmai cewa banu ƙuraiza zafa waɗanda aka yi alkawarin zaman lafiya da su yanzu ma suna sun warware alkawari za su yi amfani da wannan dama su zo su cutar da musulmai a cikin madina kuma dalilin da ya sa su banu ƙuraiza suke so su warware alkawarin mallan Allah don su cutar da musulmai a wannan dama da suka samu wani cewa musulmai su shiga cikin tsoro akwai wuyi yunan a haɗar shugaban banin nadir idan ba a manta ba banin nadir sun warware alkawari da manzan Allah annabi ya kore su daga Madina annabi ya kore su saboda haka uyayyu dan ahdab wanda yake daga cikin banin nadir wanda aka kore su daga Madina saboda haka shi uyayyu dan ahdab sai ya hau abun hawa ya tafi gurin Ka'ab dan Asad al-Qurazi ya gurin Ka'ab dan Asad al shugaban nan na banin Quraiza yana so ya ba shi roman baka ya ja hankalinsa ya ziga shi a bisa shi mai ya wani kawarin manzan Allah wa kana lahu kan shaitan ya zama kamar shaitani mai an giza shi ila kamar shaitan da yake ila kana lil insani kifo wala ma kafar qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin to shi yayi dan hadab ya zo gurin shugaban wato wato wato bani quraiza don ya ziga shi yawar wuri alkawarin manzan Allah ya zo ya ba shi daɗin zance ai tun da kaga an kawo wa wannan abokin zaman ku farmaki ga mutane na wajen dubu goma sha biyu saboda kai ma kai watsi da alkawarin ya yi ba shi daɗin baki har sai da ya wuri alkawarin da ya da manzan Allah walam ya zalbihi bai gushe ba shuhe dan haɗar bai gushe ba shugaban bani ƙuraiza hatta a jabo har sai da shugaban bani ƙuraiza ya amsa masa musulmi na shi ma zai shiga a yaƙi musulmai da shi ma balagar akabaru akhbaru lahi lokacin da wato waɗannan labarai suka zo wa manzan Allah cewa ai Yahudawa sun warware alƙawari kuma yayi dan hadab ya to cikin bani Quraiza ma ga abin da za su manzan Allah take ya sake nuna mana riko da sababi annabi sai ya aiko wani mutum da ake kira sa masalamatu dan asalam shine arsala masalamata bin asalama manzo Allah ya aiko masalamatu dan asalama cikin mutane mutum 200 annabi ya tanaje su yace ku je ya turo Zaid dan Harisa wannan sahabi mai suna Al-Qur'ani cikin tawagar mayaka mutum 100 saboda su kare Madina saboda kada a shakalta da tare rai kuma su waɗannan yahudawa su zo su yaƙi musulmai da mata su a cikin madina to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ɗauki wannan mataki take ya fitar da mutum ɗari biyar ya baiwa shi masalama ɗan aslam mutum ɗari biyu da kuma zaidu ɗan harisa da ya bashi mutum ɗari haufan alal nisa'i saboda kar su karwa mata a cikin gari wanda rani da kuyangu wa arsala zubaira manzon Allah ya aiko zubairu ɗan awwam domin ya jiyo manzan Allah labari shine jalila hula labara Ya ce je ka jiyo mun labarai annabi yana amfani da irin wannan A je a jiyo labarai ina aka kwana ina aka tashi to manzan Allah ya turo a wannan ne Zubairu bin al ya jiyo manzan Allah labari da shi Zubairu dan Awwam ya zo cikin waɗannan Yahudawa sai ya same su cike suke da wato hikidi cike suke da mummunan shiri akan lamarin manzon Allah da sahabbai ashe abinda aka faɗa ku gaskiya ne Zubairu dan kuma me same su suna bayyana mugun sharri a cikin lamarin su suna ta cin mutunci ga sahabban manzon Allah suna faɗar munanan maganganu akan lamarin annabi to shi zubair dan Awwam ya zo ya wannan labari suka dinga afkawa cikin lamarin musulmai faraja ke Zubairu dan Awwam ya dawo a akhbara rasula sallallahu alaihi wasallam bidalika ya ba ya gaya ya Allah labari ya rasulullahi ai labarin nan su gaskiya ne ya rasulullahi kaji ni ma na same su sun warware alkawari suna ganin sun samu dama ta cin mutunci gare ka da cin mutunci ga sahabbanka ya rasulullahi ko hunalika to anan ne fa ijtadda wujulul muslimin tsoron musulmi ya da tsanantuwa kuma saboda yanzu ya gudawa sun warware alkawari tsoron musulmai ya tsananta kwarai da gaske kamar yadda Allah ya haikaita wa zulzulu zilzalan shadida mana ya kawo wato an girgiza musulmai girgizawa mai tsanani saboda a nuna mana wannan musulunci da wahala fa su sahabbai sun sayar da rayuwarsu sun sayar da komai nasu saboda su taimaki addinin Allah su taimaki labarin manzan Allah tsoro ya kai tsoro kwarai da gaske girgiza ta kai girgiza li'annal al'adu wa ja'u min fawqihim domin makiya sun zo sahabbai ta samansu ta ƙasansu ne wato in ku kuma fakum min asfala ku wa in zagatil absar wa balagatil qulub na jira kuma yadda za ku sa makiya sun zo ta saman Madina ta ƙasan Madina wa za zagatil absar wato idanuwa sun raina fata za shine zagatil absar idanuwa sun raina fata wa balagatul qulub na jira tsoro wato zuciya tana dakan uku uku wato zuciya tana fadfad fat fat billahi zununa wasu ma munafikai sun yi mummunan zato Allah amma su mu'mine ku kyakkyawan zato suka yi ga Allah haka Allah ta kawo ta ta'ala ya faɗa ga jinin mala ya kawo ayoyin in an duba sharhi yace ta ta'ala Allah ta kawo ta ta'ala ya faɗa kan wannan Ya ce ya ayyuhal ladzina amanu kuru ni'matallahi alaikum ya ku masu imani ku tuna ni'imar da Allah ya muku Allah ba ya taimake ku Allah ya kare ku ya taimake ku irja adkum junudun haqiqa lokacin da rundunoni suka zo sama da mutum dubu goma fa arsalna alaihim Allah, mu kuma muka aika musu rihan iska ta bala'i wa junudan da rundunonin mala'iku lam tarawha ku gansu bane ko ga mala'iku ba mu muka tura musu wa kana Allah bima ta'maluna basira Allah mai gani ne da abin da duk kuke aikata Allah yake gaya wa mu'minai ni'man da ya musu ja ja'ukum tuna lokacin da kafirai suka zo muku min fawqikum ta saman Madina wa min asfala minkum ta da gangaren Madina wa in zagatul absaru haqiqa idanuwa ido ya raina fata wa balagatul qulubul hanajira zukata sun yi daka muku sun zo karankar man kirji wa tawadduna billahi kuna zato daban-daban ga Allah mu ne suna kikkiawa zato amma kai suna mummunan zato ga Allah wadalika tuliyal mu'minuna inji Allah nan ne fa aka jarrabi mu'minai wa zilzilu zilzalan shadida kuma aka girgiza su girgizawa mai tsanani wannan tun daga kan aya ta tara zuwa aya ta goma sha ɗaya a cikin suratul ahzab abinda take karantawa kenan wata kallamal munafiquna mun da cikin littafi wata kallamal munafiquna munafiqai suka dinga cece ku ce suna ta gurgurdo ma bima badalahu da abin da suka gani a zahiri ita ko daman nasara Allah wani abu sai ya zo da zahirin an firgita ka ba za ka iya tun ba baka ta can Allah sai ka maka taimako ya kama da dauki Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo wannan munafiqai suka dinga munan zato ba arada alaihi salam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya nufi an yursila lubiya na bin husin idan ba mata ba ko kuye da dan hisin mai yawan tamakan nan mai yawan dabbobin nan mai tawaga nan annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya so ya dauke hankalinsa cikin hikima gashi shi kuye da dan hisin ba musulmi bane to annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya so ya sulhunta da shi cewa zai lamince masa wasu dukiya ta mutanen Madina domin in aka bashi wannan ba cin hanci bane hikima shi yayin annabi sallallahu alaihi wasallama yayin nufin ya baiwa kuye na dan yisin wancan kafiri kyautar dabinan Madina wani bangare saboda idan aka shi wannan sai baki ya ci ido ke jin kunya to annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya nufin ya musalaha da kuye na dan yisin a bisa a bashi kashi ukun dabinan mutanen Madina saboda shi kuye na dan yisin tawaga ce mai zaman kanta kuma jarumi ne kuma yana da jama'a annabi sai ya nufin haka cewa in ya ba shi kaza to wannan kyautar za ta ragargaza shi in dai ya karɓa an fahimta yi yawa to shi ne da za Allah ya ce zai bashi uku kashi wato ɗaya cikin kashi uku da bi nan Madina saboda annabi ya farraka wannan tawagar kafirai shi kuwa ya dan Yusuf dan ya janye jama'arsa su ne banu ga ɗafa su ma ai da su a cikin tawagar in ba a manta shi uwe na ɗan sun shi ne jagora a cikin ga ɗafa annabi ya nufin ya bashi mutanen madina inda annabi ya shawara da su ya ko gani kamar uwe na ɗan sun idan muka raba dabinanku kashi uku cikin gonakinku muka ba shi kaso ɗaya don a tarwata gayyar kafin don idan ƙabilarsa ta ga ɗafana ta koma to an kai kai shawa ba su da mataimaka mutanen madina suka ce a'a ya rasulullahi ai mu muna kafirai ma muna kafirai ma mutanen fara ba samu nasara a kanmu ballanta na Allah ya ba mu musulunci ya ba mu kai wallahi mu yadda ba ko dai ba za ba su shine abin da mutanen Madina sai ga ya wa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam suka ce ba za mu yadda ba muna kafirci ma ba su mallake komai namu ba ballantana yanzu shi abin da abin da ya abu kenan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya so ya aika shine fa abal ansaru zalika na suna masu cewa 'Inna hu! innahu lam nuna. Min minna kalila aikin mana muna kafirci ba abin da suka samu ko kaɗan daga cikin dabinan min simari na daga dabinan mu hannu kufarun a lokacin muna kafirci ma ba da islami na fiha kuma sai a cikin ma mun samu musulunci mun same ka su zo su haɗaka da mu a cikin gonakin ai ba za ta yi ba sai da di yanda za a yi a kaga anan annabi shawara ya bayi ba umarni ya ba su ba da umarni ya ba su sai abin ya zama waji na fata an fahimci wannan ba wai kin umarnin manzon Allah suka yi ba shawara yayi saboda alharbu qud'a wato yaki dan dabara ne ba yana cewa yaki dan zama. amma ita wannan kalma ai idan aikin musulunci ne musamman ga sai da dalili a ciki ai kaga wannan fasara ba za ta yi ba yaki dan dabara ke so da haka suka ce ba za su yadda a bai wa mutanen da suke kakarai da dinan su to Allah tabaraka wa ta'ala sarkin hikima ne shi Allah idan Allah tabaraka wa ta'ala ya so tsara al'amari sai ya kawo wani abin da baka taba tsammani kuma da ma a cikin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ake so a koya kana zaune da mutum zai iya wa kai baka sani ba makiyinka zai iya zama masoyinka kai baka sani ba masoyinka ya zama makiyinka ba baka sani ba wannan abin Allah tabaraka ta'ala kawo musulunci dauki ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dauki da sabai gaba daya domin akwai mutumin da ake kiransa Nu'aym bin Mas'ud al-Ashja'i shi wannan Nu'aym bin Mas'ud al-Ashja'i mutum ne wanda yake yana abokantaka da Qurayshawa waɗanda suka zo za su yaƙi manzan Allah kuma yana da abokantaka da Yahudawa kuma yana daga cikin mutanen gaɗafana to Allah sai ya jefa imani da ƙaunar annabi cikin zuciyarsa to ya aka sai ya zo cikin sirri ya zo ya samu manzan Allah ya ce ya rasulallah ni fa na musulunta ma'ana na ƙaunace ka na so ka Allah ya jefa min ƙauna ta musulunci cikin zuciyata na musulunta ya rasulullahi shi kada ya zo gurin manzon Allah ya ce na musulunta kuma mutane na ba su san ma na musulunta ba bai san musulunci na ba to yanzu abin da nake so ya rasulullahi in ji shi waye nu'aym bin mas'ud al-ashja'i sai ya ce da banzan Allah ya rasulullahi ka umarce ni da duk abin da ka so ka umarce ni zan yi zan taimake ka hatta usaidaka sai na ga wannan larabcin har dai in taimake ka ya taimaki wa ya taimaki manzan Allah Eh in ya surku. wato aya ma ta nuna ana taimakon Allah sai dai kamar ta wuni ka ce taimakon addinin Allah amma a shi caye ma ya rasulullahi ka umarce ni da duk abin da ka so ka umarce ni hatta kusa idaka har in taimake ka kuma annabi iya za a taimake shi yau ga wani gabotar ya ce ba neman taimakon kowa kuma an gane karatu Yau yawa shi wannan mutum ta zai taimaki manzan Allah kuma annabi ya ce to je ka ka taimake ni da shi kadai zai iya yakar mutum dubu goma sha biyu ne ba zai iya ba to amma da yake yaki ɗan dabara ne a dalilin Nu'aym bin Mas'ud aka samu gagarumar nasara wannan tsari ne a rayuwa ga duk musulmi mumini ya zama na ya san irin wannan matakai da ake bi a rayuwa saboda makiyi so yake ga kai baya a ko da yaushe to kai ka zama mai dabaru a rayuwa to me an bin mas'ud yayi faqala sai manzon Allah yace da Nu'aymi dan Mas'ud yace anta rajulun wahidun wa ma za asa anta fa'ala kai mutum ɗaya wani irin taimako za ka yi mun me wani irin taimako za ka yi walakin amma abin da nake so hazil ka je ka tarwa daga wannan kakarai ka firgita su kai yi musu farfaganda hazil an na masu ka je ka ja kusan da ƙarfinsu da himmarsu da jarumtarsu ka je ka yi farfaganda ka lalata musu tunaninsu to ga ku an aika ki kuma zai yi aiki hakan ku aka yi aikin fa innal harba khud'a inji manzon Allah domin yaki dan dabara ne in ka duba haka yake gashi nan ibnu ishaqa ya rawaito wannan a cikin sira da abdur to za mu shiga maganar dabarun da shi nu'aymu dan mas'ud ashiji yayi yaya wace dabara yayi tunda ya dauko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alƙawarin zai kawai sai ya tafi cikin bani ƙuraiza bani ƙuraiza waɗanda suka warware alƙawarin manzan Allah ke ƙuraiza allazina naqadu uhudal na wanda suka warware alƙawarin manzan Allah wannan mara abu lokacin da suka ga Nu'aymi eh, dan Mas'ud sai suka girmama shi saboda sun san shi ya san su abokin su ne sai ya ce ya ku bani ƙuraiza kun san ni masoyinku ne ba kuma kun san tsoron da nake ji muku kuma zan ba ku wani labari amma idan na ba ku labarin nan duk yanda za a yi ku ɓoye labarin nan ku ce daga gare ni ku ji ina fata ana ganin gurin ko masu bibiya suna ganin wurin ne shine yake cewa ah, wa inni muhaddisukum hadisan zan ba ku labari kuma ku ɓoye wannan labarin kada ku ce daga gare da hukunci suka ce ba ba matsala ai kai mun san masoyin mu ne sai ya ce gaskiyar magana kun ga abin da ya afku ga kai kai ka'a wanda suka warware alkawarin manzan Allah kuma annabi ya fatattake su ai ganin guzuwa masallaci ya shi tinkiya tsoron Allah yake tuna musu cewa kun ga abin da banu kai mu suka yi wa manzan Allah da su da banu nadir Kuma ga irin yadda annabi ya kore su kuma aka kwace dukiyoyinsu aka kwace gidajensu suka ce gaskiya ne nu'aibu sai ce to kun ga shawa da suka taso tun daga makka da larabawan galafana kuma kafa su ba irin ne, su daga nesa suka zo tattaki suka yi milamilai. ba irin ku bane su idan suka samu dama ta ɗiban ganima za a ɗebi ganimar musulmai tare da su amma idan suka ga matsala guduwa za su su bakku a cikin garinku tare da wannan mutum wa yake nufi manzan Allah kaga anan kamar yana aibata manzan Allah a gabansu kuma wannan aibata da yake shi lada yake samu domin da izini yake yi A idan ya gaya musu ya musulunta ai ba sai da shi ba yanzu annabi ya lamince masa koma me ya faɗa akan lamarin annabi sai ya ce to ina gaya muku kun Qurayshawa sun zo daga nesa kuma kun san dai wannan mutum na garin ku mai karfi ne tun lokacin da aka ce Qurayshawa wannan sun ja baya yan uwantakar su ta motsa na jini za su iya sasantawa da mutumin nan kuma mutumin nan in an bako da shi a cikin garin ya fi ƙarfi manzo Allah ke sallallahu alaihi wasallam to sai suka ji haka su mutanen bani ƙuraiza yake cewa ku kuke zaune a cikin madina yana nufin manzan Allah ma'ana annabi ne yake zaune da su a cikin madina ya ce wala ɗaƙata lakum bi harbi kuma ni na tabbatar ba za ku iya ya ƙasa ba an wa ku kaɗai fa'ara in ji shi wa Nu'ami dan Mas'ud sai ya ce da Banu Quraiza ni ina gani kada ku shiga yakin nan fa tare da Muhammadu har sai in kun samu yaƙini kun samu yarda cewa ƙurayshawa da larabawan da fana cewa in an fara ba za su gudu ba ba za su bakku da muhammadu ba kar su fara su gudu su bakku kar su tafi zuwa garuruwansu abinda nake gani ku karɓi jingina a cikinsu sai suka ce to Nu'aym bin Mas'ud wani irin jingina zamu karba yace ku karbi jaruman cikin su mutum 70 ku rike su a hannu sannan a fara yakin nan in ya so ko da su koma garin su kuna da mutum 70 yan uwansu a hannu haka ku suka yadda wato zaɓaɓɓu ma shine raha'ila 70 sharifan min aka yi kawo aiko sai ku karbi mutane manya masu daraja mutum 70 a cikin su saboda haka suka ce gaskiya ne ko Nu'aym bin Mas'ud gaskiya ne wannan abin da ka kawo gaskiya ne wannan ra'ayin yayi suka amsa masa akan wannan kai da ya samu dama ba ya samu gaba ba sannan sai zake cewa to kai da ya tashi daga nan sai ya tafi gurin shawa kaga ta gurin kada fara kenan ya fara ko da ya tafi gurin shawa ya tattara su da jagororinsu musamman Abu Sufyan shine jagora aka kirawo taron mitin na gaggawa nu'ami bin mas'ud yace kun san dai ni masoyinku ne kun san akwai kauna tsakani na da ku to zan ba ku wani labari amma kar ku faɗa kaga bai ce ya dada gurin ga da fara Ya ce zan ba ku wani labari amma kar ku ce daga gare ni hukai suka ce menene wannan in ka gaya mana za mu rufa ma asiri sai shi nu'aymu dan mas'ud ce da shawa. to gaskiyar magana ku sani bani ƙuraiza ai da gurin bani ƙuraiza yake an gane ai su bani ƙuraiza ai yahudawa ne ko na cikin madina wanda yanzu sai sun karɓi mutum saba'in eh to yanzu sai to gurin ƙuraisha wanda a cikinsa ba za a karɓi saba'in ɗin ya kullo ta ya riga ya gama kulla ta gaskiya kenan ko ko kuwa ya gama kulla dabarun nasara ya kuma kulla gaskiya sai ya zo gurin ainihin ƙwarai shawa ya ce to ni abinda nake samun labari maganar gaskiya ba mu yi zafa da kuka zo wai ku taimake su akan wannan mutum na garinsu sun fai nadama sun fai saranda sun fa sallama muhammadu sun ce da muhammadu su sun yi nadama ba za su yaƙe shi ba sun ji tsoro daga gare ku kar ku fara da gudu kuma ku bar su da muhammadu sai suka ce da da muhammadu an gane ai shi an bin mas'ud ne yake gaya wa qurayshawa wannan cewa ga abin da banu qurayza suka gaya manzan Allah hamma wai sun ce da manzan Allah yanzu abin da za a yi dan ka yafe mana ka sako mana ƴan uwanmu banin nadir yahudawa za mu karɓo ma mutum saba'in daga cikin manyan shawa mu baka su sannan ka yafe mana abin da muka yi maka kuma ka damar da yamma shawa suka ce haka haka haka yahudawa suka yi su da suke da awasin san littafi su da suke ganin suna da ilimi dama haka alƙawarin su yake to kuna masu bin ya ce haka aka yi na juya takarda na ya bi zalika kuma shi da bin ya ce to ai Muhammadin ma ya yarda da haka hmm. ya ce ya yarda da da su amma sai an karɓo masa mutum saba'in daga ciki kuma ba ce ni na gaya mu <laughs> ya gaba kullata ga anan da ba da ake musulunci ba ne? Mm. eh eh to dai Allah ƙara lafiya ba ba ga muku lafiya shine qarabi bi zalika minhu annabi ya yadda wa hahum mursiluna ko za za ku ga wanda za su aiko muku ku ku yaye su na ga ya muku kar ku ce ni na ga ya muku fa kar ku faɗa kar ku kar ku qarabi dai kar ku ce na ga ya muku daga nan ina ya tafi sai tafi gurin gadafana wadannan larabawa na gadafana su ma can ya gaya musu haka kamar yadda ya gaya shawa, to shi ke nan cikin daren juma'a ne kamar yadda wannan dare Abu Sufyan sai ya aika wata tawaga cikin Qurayshawan cikin Madina Yahudawan Madina su bani Qurayza ko sai shi Abu Sufyan tunda bararabe ne daga Makka sai ya tura cikin bani Qurayza cikin Madina ya ce gaskiya wannan zama kun to da mu daga garin mu kun gayyato mu yau wajen sati biyu ko sama da haka in yaƙi yaƙi. mu mun gaji da zama a bayan gari ba zaunar da mu kuna da awar kuna da littafi sai suka gaya wa 'yan aikin abu sufiyana su wato yahudawa suka gaya wa 'yan aikin kurashawa gaskiya ba zai yi mu yaƙi gobe ba gobe a san ba mu yaƙi gobe kaga kaga magana ya warware a tabarko kenan mu ba zai yi mu yaƙi gobe ba gaskiya kuma ma mu gaskiya abin da muke tsoro kada abin da ya samu 'yan uwanmu na farko shine walaqad alimtum alladhina atadu minkum fi sabati kuna lahum kunu kiratatan hasi cewa yan uwanmu sun yi farautar kifi a ranar asabar ba an bai da su gurin rika ba to suka ce ba za mu yi aiki yi kai mu muna so ma gaskiya su kun ba mu mutum saba'in ma fa a cikin ku bare a fara mu gaskiya sai kun ba mu mutum saba'in kaga abin da ya kulla kaga ta tashi kenan ga ce mu sai kun ba mu mutum saba'in sannan za mu shiga cikin yaƙi mu fara kar a fara ku tafi garin garin kuwar mu da wannan mace saboda haka su wato ku ta haka haƙaƙan ƙuraishun sai ƙurashawa suka tabbatar da wannan magana wa ka dafa daga wani ka dafa wanne suka tabbatar kalaman ainihin bin mas'ud suka ce ashe mu'ayyar bin mas'ud ashe gaskiya ya faɗa ashe gaskiya ya faɗa dama ya zo ya gaya mana kun yi sulhu da Muhammadu za ku ba shi mutum saba'in kai a tsatsi ne muku albarka sai tsinuwa tsakaninsu saboda haka sai kaga an farraka su da mutum daya mutum daya ya tarwada gayyar mutum dubu sha biyu saboda hikimar farfaganda yaki shine alharbu kuda Shi shine wata farrakacin ulubu sai zukatan suka rarrabu fa kaba ba'dhum ba sai kuma ya zama a tsakaninsu akwai tsoro sai wani yana jin tsoron wannan wani jin tsoron wannan domin ai labari ne ya zo musu ta karkashin ƙasa ashe ma cin amana su suka yi wa kana alaihi salatu wassalam annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin yana ta addu'a annabi yana ta addu'a ya mai da lamarin sa zuwa ga Allah shine ibtihala annabi ya koma zuwa ga Allah yana eh, cewa la malja'a illa ilayhi ga ubangiji da ba makawa sai ga gare shi ودعاه بقوله النبي yana رقم الله أنا اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم هزمهم وانصرنا عليهم Allah ya mai saukar da littafi ya mai saurin lissafi ka ragargaza wannan gayyar gayyar rai ka karya su ka ba mu nasara a kansu haka Imam Bukhari ya kawo a cikin magazi an gane karatun nan a cikin wato inda ya kawo maganar yakin kandak shine al-azab ya kashi a takaice daga hadisin nan na wato abdullahi dan abi ufa Allah ya kare da gare shi lalle a cikin wannan akwai darussa da yawa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wa ummasa wajen riko da sababi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai kuma ga al'amura sun koro to amma ga lokaci yana kallon mu yana da kyau mu samu gurin tsayawa mu tsaya wani sati na can gaba sai a dora domin Allah ya karba addu'ar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam za a ji yadda aka yi da irin hikimomi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya kara akan wannan domin za a zo maganar wannan sahabi wayayyen sabon nan mai dabarar nan wanda ya tafi cikin sanyin nan ko zai fata bidal yamani ko to za a zo kan wannan to amma kafin lokacin saboda lokaci yake yi wa da makaranta daidai Allah ya ba mu sanani inda muka yi kuskure Allah ya kai mana muna cikin kwanakin ƙarshe a wannan shekara ta dubu ɗaya da da da hudu arba'in 1444 abubuwan da muka aikata na alhairi Allah ya fi nan ka mana ladansa abin da muka aikata na kusakure Allah ya kai mana shekarar da za mu shiga sabuwa ne kamawa ta dubu ɗaya da da da hudu arba'in biyar, Allah ya sa mu shige ta cikin sa'a da nasarori alfarmar na Rasulullah masu tuntubar mu a cikin lambobin waya za su iya taɓa ma kan lambar waya zero, zero, seven, thirty six, twenty three. 27-21 Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al ma lima huwa lika wa al-Katibi lima sabaka Nasir al-Hajji wa al-Hajji wa al-Hadi ila sadiqa al-Musulim wa ala alihi haqqa qadirihi wa mudari al-Azim Subhana rabbika rabbil izzati amma yasbuna wa salamun ala al Alhamdulillahi rabbil